kuma wancan jatinsa ake nufi wannan kuwa yana da fa'ida akwai fa'ida kuma eh. eh. da wancan tarawi kaga ainihin abin da dai kuma ma shi tarawi ai ya fita daga cikin ma ka'ida na bida ne bida tarihin ta eh shari'a ba ta babu shi babu aya babu hadisi annabi bai aikata ba tarawi ba annabi ya yi kaga tarawi ya fita wajen sau uku kuma ya ya bari kasta zama wajibi kaga ba cikin bidiya ba ce masa kai ba ce masa hafa bannan sana na lugatan ne ma wannan magana abinda malamai suka ce liga ce eh da yawan da kanka eh. eh eh eh ba ba ne ba ko yanzu da za su fika yana can kaga baya can domin ne yana da alaka an kalura hizzuddini ya shiga karkashin me yake da suna maqasidu shari'a kaga akwai tsare addini sa Allah su fika akwai tsare addini hatta wannan gasa da za a yi khilafi akan ta akwai tsare qur'ani in za a yi khilafi illa mushkilin da yake shiga cikin bidiyoyi ba su yawan shigowa cikin su shine mushkilan amma da za a yi ikhlasi a kyautata ba abu akwai tsare addini na haddan hadisi to wanda haddace arba wannan hadisi za a dan ba ba su yan wata haka da sauransu nan gaba an ba su kyautan ba su karba in dai ana ci gaba da kona musu karatu da nuna musu abin da ke abin nan sai zai su shiga su yi karatun su fito ba su karban komai ma rashin sanin fassarar na janyo mutum ga dan abin da ake samu ya karkata gare shi amma daga ran da mutum abin ya fara ratsa shi sai zai shiga kawai don cewar ganin ka shiga ba zai sa wani shiga na ce zan dawo na zan dawo kanka ya kusa eh eh eh eh To, ai son manzon Allah kaga in aka ce rana ɗaya za a yi an na kafa shi an rage kenan duk gaba ɗaya shekarar mu bari ya rana ɗaya za mu yi? In muka na dinga yi kullum kullum. Eh? sannan kuma ba da ma magana son manzon Allah ga saɓawa ƙirƙiri ga cakuɗa tsakanin maza da mata. Eh? kuma san manzon Allah an rage domin san manzon Allah fa ake kullum hatta mutum sai ya fi fara ran fa akwai misalin ko ranka a ce sau ɗaya zaka so shi a shekara eh? ka kullum ƙara san shi ake to kaga wannan san manzon Allah ya wuce aka kaga daga nan sun sake kwanta ya nuna ba san manzon Allah ba hmm? Allah na babu nafsi da to kaga akwai sosai ma da ga har yanzu kaga ya sake fita tunda eh, shari'a ta riga ta yi itibarin sa da babu ne kaga ya ma fita daga cikin masalar mursala <laughs> na'am gaskiya wani lokaci wa ina ruwan na ƙara domin akwai shugabanni da suke ta yawan watsawa haka a kaka dogon magana ka guje yawon a to na ji na gani zai magana maganan kullu inda aka ce a addini ai ma akwai magana kaga da aka ce man adasa sai amrina ma haza ma da kaga maganan kullu ake magana a addini na fata ka gane don ya ce za amartukum bi shay'in min amrin fa khuzuhu wa za amartukum bi shay'in min amrin fa inna ma ana basharun mislukum saboda kana in dai addini ne to kullu ne dungurun dungurun sa babu wani abu da zai fita ciki eh na har wani malama wani abu da suke zuwa cewa ne sa sunan dama babu wanda ya rubuta yake a sa sunan ba a sa sunan a masallaci ba ko da shi ma za a ce masalihul mursala ne kidan an je shi ma kuma da yake ce ya kamata a bashi yanzu tunda an ɗauko abin ne don a bar taruwa a gida aslan eh? saboda taruwa na da ke kawar da abun kaman abun da aka yi amfani da shi kaman giya ne ya yi haramta giya ɗungurin lokaci giyar ba kyau abin ya zama jiki yadda aka taso a kafa hausa suna da ɗauke shi da mahimmanci tun kan yi tafiya gari da gari don suna to shi kenan sai amfani da wannan usulubi ya ce a dinga yi a e, in an sallar na ba suna ake sa a masallacin ba ko lokacin wanda yake a sa suna a kawai da za a ce ne an samu aiwa to Allah ya raya babu goro babu dubiro babu kaza eh? ina kai ka daga ba aka kara kan ba kamar musabakan ne ba to saboda kanan daga baya ma aka ce to sun da kuwa ya gane an soke an tuntuna an bari yawwa shi kansa ya yi magana ce to babu yanzu dama ta na ce kana don kuma baro gida kuma da a ce ya rubuta ya masa babi hmm? ya rubuta littafin sa irin su aqidatu sahiha din nan ko wani wuri da ya samu wata kwana a cikin tafsirin sa ya rubuta ya aje to shine za a wahalar magana a wuri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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفع فأنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آه، دلن شاطئة ga watan rabi'in awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya taimake mu duniya da lahira na ashirin da ɗaya shafi na haka eh ban sakin layi na nawa ne na ƙarshe kusa da na ƙarshe ko o faljam'u baina addi tilkal ashiya bida'an ko wa baina kaunil adillati tadullu ala wujubiha أو لدبها أو إباحتها جمع بين متناقضين wato yana son ya ce nuna maka magana ya ce haɗa tsakanin ƙirgo wa'innan abubuwa bidi'a wa baina kaunin adillati ta dullu ala wujubiha da hujjojin da suke nuna wai wannan bidi'a wajiba ce an kira abun bidi'a aka zo an kafa dalilin da ta zama wajiba ko mandubiya ko ibaha hada tsakanin kishari ne nan an kira abun bidi'a to kuma an kafa masa hujja bidi'a kakkamanta ta'arifinta shari'a ba ta tabbatar da shi ba Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba halifofi babu magana a kai karnonin nan duka babu magana a kai a takaice dai ka ce ba maganan Allah balle ta manzon Allah balle ta sahabbai Ka gana ya tabbata shi da ake ce masa bid'a ko to sannan kuma aka ce wannan abu ya zama wajibi ya zama kaza ta ina za faru hada kishiya ne na shikenan ta ashirin da biyar na ga kafin da guguwa kafin da mu son wannan mukaddima ma kanta tsaya kan maulidi amma ka ɗauko shi ala sabili misali da kiɗansa da rawansa da ihunsa da rashin baccinsa da juyansa da abincin da yake ci da ruwan da ya sha da meye da ya aikata da wannan yake ganin Allah zai masa gafara wannan abun zai gabatar wa Allah ya karɓi aljanna ai ga sun bambanta la wasilata da ghairihi ba hanya ce zuwa ga wani abu ba ko ka ɗauki misalin wanda yi gasan masu gasan karatu ba gasan karatu ne a gaban su ba hanya ce ta hadda alkur'ani da ghairihi min jalbi naf'in na janyo amfani aw daf'i durri wa tashri'u ko al maqsud bi dhatihi shari'a ita ce abin da ake nufi ga zatinta zatinta inda yake doka ce shari'a kaga zatinta ake nufi ba ta yi kama da masalihul mursala ba ibada ce mai zaman kanta in ku aka kira abu ibada to dole an sama masa aya ko hadisi min haqqillahi ta'ala wa wahda haqqin Allah ne shi kadai shikenan wa alaihi kuma a kan wannan kenan ko kan wannan magana da ta gabata wanda ya luzumin mar'u haddahu mutum ya tsaya a matsayinsa kada shiga haƙƙin Allah kada shiga haƙƙin manzon Allah mutum ya tsaya inda Allah ya aje shi ya yatlub ma huwa lahu ya nemi abun da na shi ne ya aikata shi na faɗa ka gani Eh, kada ya shiga aikin da Allah yake mutai shiga kamar misalin ne sai dai zan baka mummunan misali Allah kiyaye amma dai da za ka gane kila an sanya kwamitoci na aikin masallaci sai suka koma naɗa liman yanka liman lokaci sai ta karatun liman gyara masa wa'azinsa gyara masa kazadansa kaga sun ba aikin kaga wannan arun ne to balle aikin Allah Allah na da aikin da yake banta da shi ya ware manzonsa da shi akwai bayi an ɗora musu aikinsu to bawa ya tsaya inda Allah ya ajiye shi kada ya shiga aikin Allah kada ya shiga hakkin manzon Allah ina fata ka gane shi ne yake fa wa alaihi to akan wannan zimil almar'u haddahu mutsa matsayin magana ce mai girma waliyatalab ma huwa lahu alhu kenan ya nemi abunda da shi ne ya aikata shi waliyatruk ma laisa lahu ya bar abunda da ba shi ba in ma ya shiga cikin tsundun maza fita فإن ذلك خير له وأسلم من مهم كجي كان جاد الله تو أولى متن يبري فده كون سكي حقا ليه بصوف جامعة من تكرة تو على أي حال akwai baki za su ga an yi abu daban haka wani tarihi ne ya faɗo ya kasance mana dole muna son musamman matsayin mauluzi a cikin musulunci to alhamdulillah shekul islam abubakar aljazairi rahimahullah wanda ya yi littafin minhajir muslim kowa ya san littafin da irin fa'idojinsa ya yi aqidatul mu'min ya yi tafsiri mai sauƙin karatu aisar tafasir tafsirin yadda kasan a najeriya aka rubuta shi littattafansa allah ta'ala ya masu karɓuwa saboda bayanan da ke ciki don gasken da suka kunsa mutum ne bai karkata wani bangare banda wani bangare don haka tuni ya yi magana akan mauludi na ma ɗalibi ya littafai da dama akwai hazal hadi yayin da muka karanta waye manzon Allah da rayuwar shi da karatunsa na tabbatar cikin mu babu wanda karatun nan bai gamshi shi ba ya ji bambanci har yanzu an an kira littafin in ma baka da komai ba baka rike komai a cikin zaka ce lalle mun yi karatu a littafin nan to gaskiya ya ɗauki wannan mas'ala ta mauludi yayin da aka ci gaba da cece kuce akanta da yawa yace kafin i ci gaba akan wannan magana ba mauludi ne kadai ba zamani ne yanzu da ba a karatu gane gaskiya da ƙarya da gare su menene bid'a menene kaza wanda a muƙaddimarsa ya roƙi ko ya faɗakar da ɗalibai su yi ƙoƙari su karanta muƙaddiman ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a maimaita a ƙara maimaitawa a ƙara maimaitawa na Allah shi ya saki da kake jin wasu ana zuwa kan karatun su sai an tuna musu kalma kaza sai an tuna musu kalma kaza kai da gani kafin ya je ya bi to Allah ya taimake mu gabaki daya ta inda bayan an an karanta kuma aiki da shi ah, wannan kenan ya yi maganar muƙaddiman nan tashi ya gabatar da aƙalla abubuwa da suke masu muhimmanci da dama ta inda ya sanya ice ibada tana da ka'idoji dole ne ta zama masharu'a Allah ya faɗi manzon Allah ya faɗi ta kasance tana da haifiyatul arba'a akwai kam akwai kai akwai zaman akwai almakan ma'ana a yawanta siffar yadda za a jero ta da lokacin yinta da kuma wurin da ake yinta duk ibada an bata kunshi wannan baka ta Allah da ita sannan bayan nan kila abu gaba uku za a ce masa kenan kamar da ya sabto ya zama an yi ta don Allah sannan ya ɗauko mana ibadodi ya kawo sallah ya bata ya fassale kamar yadda ka san dai inda za a yi darasi a yi da irari ya ba da ƙa'ida ne ya yi ƙa'idarsa ya ɗauko sallah ya ɗauko azumi ya ɗauko hajji ya ce to duk sauran ibadodi kuma sauran an bar maka haka in ma ka karanta ba gane ba ka sake karantawa ka in ma abin ya gagare ka samu ɗalibin ilimi musamman da yake ya shafi matsala ce ba ta wanda za a iya gane ta da larabci zalla ba za ta gano da larabci zalla ba dole sai wanda ya karanta bangare kamar yadda ka san ko inne bangare da irin yaren da sukan yara su kaɗai suke saninsa in kasa bangaren yan hadisi za ka ji suna in kara zaune cikin su suna mawqufun suna marfu'un suna da ifo sanadi na wani ce da ifo matani katar mai suke nufin kana da hankali dole ka zama jahili da fi ishi fi ma alheri maimakon ka zama murakkabi nan sai ka koma bangaren su za ka iya sanin wannan a ce illa kaza a ce wane ne kaza kana shiga yan da sai ga sun canza yare so ko suna izhari suna idigami to diga mai kai kasan kayi larabci mai zai shigarwa shi don wurin shigarwa za a yi to za a shigar haka mushkila ce to masakil zai ko ne da yaran su to kazalika malaman usulun fiqh da yaran su malaman fiqh da yaran su malaman tafsiri da nasu yaran to ala yalin halin ya yi ƙoƙari ya haffafa ya sauƙaƙa to bayan nan ya shiga mana wata matsala mai matuƙar muhimmanci wanda yan bidi'a suke kwanto da ita suke mata ainihin eh, su yi amfani da ita wajen sa abin nan suka kirkira bidiya hasana ita ce masalihul mursala ya ɗauko masalihul mursala na ya kwankwance mana ita guda bayan guda sannan nuna mana ainihin da masalihul mursala da masalihul mu'tadala ya ɗauko ya ba da misalai ta inda abin ya zama mana dai a gari tangaran nan abinda nake fata mu masu ɗaliban ilim ɗalibai ko masu shirin zuwa makaranta kullum idan aka taso a gabo a gaba ina da kyau ka tsaya ka fahimta yadda kamata ba wai abin da ake a anguwanku ba za ka samu na anguwanku da na duniya duka in dai littafi ne bambancin sa kenan maimakon ba sai an ce maka wanan nan mai mauludi a bakin kasuwa ka ba mai sifa kaza ƴaƴansa guza ka ba kakanninsa guza ka ba gado iyo da guza ka ba to kare ta sha karya wannan ba ilimi ba ne ba ilimi za ka tsaya kalon da littafin min awwalihi ila akhirihi kila da an yi haƙuri ma ba a tambayi komai ba almuhimmin hukukan da ake kai ka ka fahimce ta. ita ce ba wai in an tashi yanzu an tashi ba wannan ya sa ma na zabge abin da muke muka ce sai muka yi littafin ƙarshe to ko da ban ce ƙarshe ba dai kusa da ƙarshe a kwanukan da na ƙara na yanka kai na bu wa hannun lafi na shi mutum baki a na iya janyewa ba to ana aika ne muka ce za mu karanta littafi din saboda sanin wannan wannan illa ce muna da ita saboda jin ma'azi da jin in ka tara masu jin ma'azi masu jin lacca sun fita daban daga ɗaliban ilimi shi ɗan lacca abin da yake so ga abin da ke gaban shi yanzu nan kafin ya tashi an gama daga yanzu kayansa na tsaure tafiya zai ya san in ka sauka daga wannan kujerar kai da a ƙara ganin ka shi kenan ƙarshen ta mauni har abada ta bambanci mu makaranta ce ba lacca ce ba ku dinga sanin bambancin lacca kuma ba ka zama ba littafi ba ka san abu din dai ka san ba ai karatun da kai daga farko har karshe ba baka biyo daga farko har karshe ba to zai wahala kai tambaya ta ce ka shi da ma ba ka amsa ma tambaya ma ba ta lokaci ne amsa maka tambaya ba amfani amsa maka tambaya don baka san farkon ba ki da ka san farkon da abin nan ɗinka ba da dama misali idan kana magana ban ba ko ni misali guda biyu sai dai eh, abun nan saboda ciwon mu ne kila mu warke ko mu warke ba mu samu sauki kai ne kana mutane cewar a ce maka ana maganan shi'a su sun ce allah zai turo annabi muhammadu annabi muhammadu da ya mutu a halifansa abubakar wannan allah ba shi suke bauta ba saboda haka nan kuma wannan halifa ba imaminsu ba ne don haka ba su haɗa allah da ahadu sunna ba su haɗu a allah ba ba a haɗu a annabi ba ba a haɗu a a shugaba ba ko to sai ka ji wani na ya miƙe yana tambaya ke akar mukallahu ce mu na'am sai ce mu yan shiya ma an gwamma sun mutu haka wallahi abubakar suke tsinewa ka ga wani bai san abin da kake ba eh? ba tare da kai yake ba wani miƙe ce to ai na kama da sauki wallahi tallahi na ji ne zagin aisha ga wannan kamar karfe littafin ka kace kai amma fa yan an kuma bayi ne ka tafi abun ka su wa'annan da wa'ancan yan shi an bambancin su kaɗan ne don wa'annan suka ci gaba da zama da kai rudani ke dinka ba masu hankali gidin ka don ba su san abin da kake gaya musu ba saboda irin abubuwan da ake faɓɓakowa ana faɗi sai na ga yan tambayoyin da ake kamar ba gane inda aka sa kai ba sun ba da fa'ida ma yar fa'ida sai da na koma duk da duk tambayoyin da aka yi na biyan su ɗaya bayan ɗaya da na koma na ga fa'idansu na ga illarsu don babu tambayoyi masu rai bayan nan ko misalin ana maganan da a ce maka eh, ɗariƙa a zauna ana gaddama misali a kan ɗariƙa cewar to ai ina aya ina hadisi ai ka tambayi ɗan ɗariƙa musamman na tijjaniya ka neme shi aya ka neme shi hadisi kai kuskure ta ina za ka nemi shi kuskure aya su fa sun ce addinin da suke ba wannan ba ne ba kana shakka a kori su suna cikin da'ira fadliya hatta malaminsu ya faɗi amma sai dungu mutane ba su fahimci abin da yake nufi ba ni a tunanina ni ne na kyanata ne ko ni ne ban fahimta ba ko su ya ce ita wannan ɗariƙa tamfurare ko gaskiya ne tamfurare tsibiri ne ya rage mata matsuburi ne wata da'ira ce ba a cikin da'ira amuru da na haihu ba duk ɗan ɗariƙa inda na tijjaniya ne to baka neman shi aya baka neman shi hadisi duk abin da ya yi duk abin da ya aikata shi nashi daban yake illa sabon kamu wanda bai san me yake ba shine zai ce maka duk wannan yawo da hankali ne hankalin mutane a amawa ce na haddace qur'ani kakana ya haddace qur'ani ɗana ma ya haddace qur'ani gama jika na can ya haddace qur'ani to ne kai ai kai baka hujja da qur'ani domin kai kana cikin da'irar fadliya shehu tijani ya tabbatar da ita ibrahim iyansu ya tabbatar da ita ainihin umarul futi ya tabbatar da ita da'irar fadliya ita da'ira ce wara a da'iratul amri wa nahyi ko to shikenan bayan ka gama kamfin da mutane wannan da'ira wani hini ke ai ma an ce wata fatiha ta qur'ani to gobe aka yi na inda baya kaga da ka sani da baka faɗi karatun ka ba da ba za ka karantar da su ba domin wa'annan tamkar kana ɗaukan ilimi kamar ka sayo zinarin miliyan ɗaya karata ya aladen ka shi ne siffan karantar da waɗannan kana ɓata wa ƙwaƙwalwanka da hana baccinka idonka ya ƙare a iska a yatsiyayi ba tare da ana fahimtar me kake faɗi ba ta wannan shine irin misali muna fatan wani abun ya canza in karanta ta yar matsala da ka karanta ka riga gama ka rike matsalar ka a gama alaba bashi in ka ga duk da baki da wanda da aka amsa ba kai naka ba to na me ba sai ka je ka bude makarantar ka ba ka shigar da shi ka taimaka jama'a da ilimin da kake da shi wannan shine to na ci lokaci na a kawai almawalidu amma yanzu ana nufin a yi maganan mauludi gaba daya ba na kaduna ba ba na kano ba ba na afirka ba ba na misira ba ba na yaman ba ko saudiya ko iraki mauludi kusan a inda ake mauludi ɗungurungun kake nan baka kallon mauludin kaduna inna kalimatal mawalidi kalman mauludi jam'u maulid ne eh ko to al mawalidu amma hina wuce na tsallake hukumar islam ko gaskiya ne wa hukumul islami alaiha da matsayin musulunci akan mauludi me musulunci ya tanada inna kalimatal mawalidi kalman mauludi jam'u maulidi jam'i ne kalma مدلولها لا يختلف بين إقليم إسلامي وآخر Isharan kalman, abinda kalman ke nunawa bai sabawa tsakanin garin musulunci da wancan an anna kalimata maulid kalmar mauludi sai dai la tattahudu fi kulli bilad islamiyya sai dai ba ta zama iri daya kalman ba ba ba ta zama wa daya kasashen musulmai a kana caccanza faɗi maududi nan a najeriya abunda yi fushuyi mauludin yi fushuyi mauludin ake fadi a ko ana إذ أهل بلاد المغرب الأقصى ma'abota kasan ainihin magribawa mafi nisa marrakech kenan morocco yusammuna bin mawasin sunanta mauludin ake ke masa mausin fayuqalu mausin maulaya idris masala وأهل المغرب ين مغرب يمتي الأوسط مطقيتا الجزائر كينا يسمونها بالزرد سونا مولود زر جمع زردة فيقال زردة سيدي أبي الحسن الشاذلي مثلا ديو كينا هو وأهل مصر ين مصر والشرق الأوسط da gabas ta tsakiya amma yusammunaha al-mawali فيقولون مولد السيدة زينب أو, مي أو مولد السيدة السيد البدوي مثلا وسماها أهل المغرب بالمواسم كما مر لأنهم يفعلونها موسما موسميا شكرا شكرا أي في العام مرة وسماها أهل الجزائر بالزردة كما مرة بكبار ما يقع فيها صبو لورا دا أبن دا يكي أو أتكي من ازدراد الأطعمة نعينهم بلبل أبنشي التي تطبخ على الذبائح wanda ake dafawa a kan yanke-yanke alati tusbahu lil wali wanda ake yanka waliyi aw alaihi ko a sa bi hasabin yatil mutaqarribina daidai da manufan dai masu wuce wannan ibadar wa sammaha man sammaha bil hadarati wanda ya kira ya kirata ta halara ana ce mata halara suna hudu kenan in ma li huduri ruhil waliyi fiha a ce mata hadara saboda halattan waliyin a cikinta wurin walau bil inayati wal baraka ko dai yazo ya lura da abin da yake gudanawa a wurin ya ba kawo masa madadi ko albarka aw da hudur al muhtalifi muhtafilina ko don halartan masu hafla laha wa qiyamihim alaiha هذا بالنسبة إلى مجرد التسمية wannan fa duka tsungurungun ana magana ne sunan amma binisbati ila ma ya jiri fiha amma in an koma wajen abin da ke gudanawa a cikin min a amalin na ayyuka fa innaha taktalifu kaifan wa kamman mauludin na sabawa yadda ake jero shi da irin kam adadin bi hasabi wa'ai ahlil ikilin daidai da fahimtar yan yanke wa faƙar hindu talaucinsu wa ginahun da wadatansu wal qasimun mushtaraku ni fiha ma mayani kafin da suka yi musharaka dukka yan zardawan ko yan mautin ɗin ko yan mauludin ko yan hadaran sun yi musharaka akan waɗannan niqat a taliya dukkan su sun yi ittifaki kan wani abubuwa da ake zuwa suna ɗai aka yi bambam amma abin da ake aikatawa da manufan abin iri ɗaya ne na fata an fuskanta da haka malam ya ɗauko karatun kada a tsuke masa karatun a wuri guda ɗaya kaga mu mu da mu halala na min da irabi a da ake maududi yan ce shi shine yasa gaskiya suke tara kuɗi za su tafi can inda ake asalin maududi yahu na kan ji labari an ce wai mu dai ban ji ba an bani labari kuma labarin ka da an ya kona mustafi لذلك ينبغي أن أص... bai sa alayya aibu na ɗaya zabkun النذور والقرابين للسيد او الولي المقام له الموسم او الزرده او المولد او الحضره ينكا الواشي دا اكن ينكا وان دي كيما زينا دا كل اللي ينكا والقرابين كوكم وسو ابو بوا دا اكي غباتر والي سيد غشي وان او الولي المقام له dan mauludin ba ya tsaya na manzon Allah ne fa kadai shi manzon Allah kawai garkuwa aka yi da shi dan akai ga wani al-maut lahu al aw zarda ko wannan zardan da awul maulid awul hadara ga san da guda hudu nan dai aka kaice sun yi musharaka akan abu biyu an-nuzur wal qarabi ina jin nan ma ai akwai wanda suke sayan abinci da menene su kai kabarin shi wadan hudu na biyu اختلاط الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات شاكوطا ماذا أجانبي دا ماتا أجانبي الحمد لله دا كواتا دا أتي ونن سيجن دا أكنونا كواتا أتي دا يو sai dai zai lokaci waɗanda suka gani sun zama shaidan kama waɗanda ba su gani ba kuma cd da yana nan shi a kasuwa abun banza ma abun ma'ar hagare shi saboda ka nan sharri ne na ƙarshe illa dai ya halatta ka ya ganin sa sau ɗaya tanda za a ga yadda ake kamar yadda ake na ka ake nikin haka ake cakuɗa yadda ake a misira daga na rafa'iya yaɗin nan ana goge ana buga jita ana busa ana rishi ana juyawa ana zankwasa wannan juya izungumi wannan hanci da baki na kusa da haɗuwa فدورها إلا الجريدة أنك تنبيه ماذا تقول آه، الاختلاط بالرجال والنساء هذا هذا جائز عند التصوف باقي سوى هذا جائز هذا جائز هذا جائز جائز هذا هذا جائز كما سوسن كما كذا مكان تبدي مسكين إيه، تجي تنبيهي يا وانا تجي جني يعني اختلاط بالرجال والنساء ما ما علاقة هذا مع الإسلام جائز اختلاط بالرجال نساء هذا تجمع هذا جائز شيء لا جائز عندكم صوفيون بعضهم ده يعني بلا بنت ne. yadda kuka yi musu dariya haka kuma sai kun aikata duk wanda ya ambato laifin wani dariya da wuya kafin mutu sai aikata saboda haka nan in dai ka faɗi wannan magana ka yi dariya baka faɗi da nufin tukun zuwa da ba siyasa ba ce ba da za mu ce ta mu za ka yi sama mu rufuta su al'umma manzon Allah ne sau muke su shiriya wannan duka ba ana faɗi ne don a ci mutuncin wata ƙungiya ba ko don a ci mutuncin kaza ba a mu nan duka mafi yawanci 'ya'yan 'yan ɗariƙa ne in kuma an yan dariƙa ne wani ya na kawo ni kan ɗansa to amma don suna yi ban goyon bayan abu gaskiya nake goyon baya so daga nan ba abun dariya ne ba in ma ba iyayenka ba sa ciki akwai yan ƙun iyayenka so muke kuma a tuba sai muke a faɗi nan muna faɗi ne wa kanmu mu san hanawa da aka yi rashini da muke muna da hujjoji barkatai wannan jinjin har muke ɗauko na ba nuna don haka nan al'ummar manzon Allah mu ji takaicin abincin kashin da ake wa addinin musulunci ba dariya za mu ga muke da hujjoji sun yi kuskure muke da kaza wannan kuskure ne dai eh, saboda kanan mu nemi Allah gafara akan kan daɗi da muka yi don daɗi kan za kai dariya su wawaye da kene mai hankali هذا خطأ allah نسأل الله أن يغفر lana khata'una mm. eh eh ya ce sa'ayi bin ya dangane da sufanci wannan halan ne ba laifi mutane su ta kuɗa tsakanin mace da namiji ko mata wa karin da ta ba komai ne ba a wurin su halan ne ai kusan abin yake tafiya jamban bijambin da su da ainihin shi'a don a eh, eh, shi'a ah, wannan ba kuma ne ba ikhtilat wannan sun yi musharaka a shi da <coughs> biyu kenan ko haka nan wannan kamo tsaya kun ga irin na misira kun ga irin na ah, siriya ko da akwai dan bambanci kaɗan kun ga irin na ah, yaman kun ga irin wanda ake a iraki wana wanda ka nuna mu ma da za mu duba irin wanda ake yi kusan za a ga akwai irin hasfonin na uku an yi musharaka wajen ashatahu shatahu malan kansa duk da dai ya zauna a ɗan morocco ne ko algeria eh, ya tafi wajen sofancin ga abin da ke cewa a ashatahu yana cewa a shaƙahu karraƙafu ne ma'aunin kalma. kalmar الذي هو لغة الانخفاض والارتفاع هي الرقص lugan sunkuyawa da tsagawa ba rawa ba rawa akwai lallan kwafa akwai sunkuyawa akwai da ɗagawa kuma duk wanda ya ga wancan abin da za a ga duk inda ai duk inda aka nuno maka ana maulidi da sai kafa na suna riki ku duba wannan na kadiriya inda shi alhajin da ya shirya ko dan shi ne ko wane ne na kwance kan kujera shehin kadiriyan kuma shi ma aje masa wasu manyan kujeru na zauna ciki nan kuma mafaki ne ina jin da ɗaya ne da ɗan uwa irin su suna zama ana kaɗiɗa ana ta abin nan kowanne su shi kansa kamar zai kai sama yana tsaga hannu yana ajewa yana tsaga hannu shehin ka guda babban shehin kadiriyar na ƙarshen saboda kana rakafu shine lugan sunkuyawa da ɗagawa ina jin har a ciki yana abu ba a wannan ne ba inda ke nuna cewar suna musun cewar suna rawa amma suna canza salon kiɗa su canza motsin su in an canza salon kiɗa su canza motsi wannan ba rawa ne ba masdaru raqasin ne ki sai dai ashafu lam yakuru lahu fil lugha gaskiya bai ike bai ga inda